Да, بسم الله تفضل بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Uh, my dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 12th day of Ramadan, the year 1437 after the Hijrah of our noble Prophet Sallallahu the day which corresponds to the 17th of June 2016 uh, AD. Uh, <coughs> yesterday we recited a verse which Allah portrayed to us what is going to happen on the last day. On the day of judgment, Allah is going to gather all together mankind and jinn. And he will ask the jinn, why have you deceived and seduced a lot of people? And those who have followed the jinn in their seduction from the people would, would tell Allah that on that day, O oh our Lord, part of us enjoy part of the jinn. We used to enjoy each other in our life on earth. Until when the appointed time has reached, then we all come together in front of you after enjoying ourselves in the world. Then Allah will say, then your abode is going to be the hellfire. And you will stay in the hellfire for as long as Allah wishes. And that Allah, your Lord, is wise and is all-knowing. What is important to note here, when Allah gathered all the jinn, the angels, and all the human beings for judgment, Allah would charge the jinn and ask them, you have made a big toll on human, mankind. And evidently there is no any reply from them except that the man who followed them who said, part of us has enjoyed another part. This verse of the Quran comes contrary, contrary to what is in the New Testament. And it almost tallies with the Old Testament. Because in the Old Testament, there is no mention of jinn tormenting mankind. Everywhere in the Old Testament, the jinns invade mankind and torment them. In the New Testament, when Jesus came, he was curing the lepers, curing the sick, raising the dead, he was quoted as casting out devils in multitudes from people in the New Testament. When the Quran came, the last divine revelation, by deliberate omission, the Quran didn't even mention that Jesus Christ cast out devils. On the other hand, the Quran told us on the day of judgment. People will say, وقال من العنس ربنا استمتع وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا We have enjoyed ourselves. The jinn and the men that follow them and the shaitan enjoy themselves on earth. They were not tormenting each other. They were not fighting each other. They were helping each other to enjoy the life. So there is a problem with the casting out of the devils which is well entrenched in Christian theology. It is definitely a misinterpretation of the scriptures because we have in the Bible that when Jesus cast out devils, they said it's something which they have never seen in Israel. Nothing of such has happened in Israel. It is when he came, he started doing it. And when he started casting out devils, they told him They said it is with the devil, he's casting out the devil. So Jesus gave them a reply. He said, every kingdom divided against itself is brought to dissolution, and every city or house divided against itself shall not stand. He said, if he is devil, and he's casting out devils from people, it means devils are fighting devils, and every house divided on itself will not stand meaning that he was curing them with the Spirit of God. Ruh al-Qudus. He was curing people with the Spirit of God. He's not curing people with the devil because if devil will fight devil, then the house will not stand. This affirms that devils and people that follow them enjoy each other. They don't fight. If they fight, their house will fall down. Which Jesus confirms. So it's a metaphor, it's an allegorical expression. Jesus was curing people from sickness, doing miracles, but because 2,000 years back, people have no knowledge of science. People have no knowledge of medicine. The only explanation they give to medicine is bad but today, when Allah has opened knowledge, people could see that every disease has its own cause. Whether cosmopolitan or organic disease, they have causes. Then the Quran, which is the last book, did not go with the theology or mythology of the Jesus time about diseases because it's the last book the book that has scientific facts omitted that Jesus was casting out the devil. Despite the fact that the Quran mentioned other miracles which even the Bible didn't say. The Quran mentioned that he creates from this clay a bird. The Quran also mentioned that he used to tell the Israel what they eat and what they hide in their houses. But the Quran didn't mention that Jesus was casting out devils. So we can see congruence of the Quran and the Torah. The Quran is so emphatic here. On the day of judgment, whatever we get is not a metaphor. That is actually what is going to happen. And on that day, confession will be true. And on that day, the devil, the Satan, will confess that I have no any power over anybody. I just call them and they follow me. I have no power. I just call them and they follow me. On that day, men that follow the jinn and enjoy the world, the vanities of world, they will confess, God, we enjoy ourselves. We are not punishing each other or fighting each other. so that the Quran has finally closed the chapter of this what do you call it superstitious beliefs that are attributed or they were recorded in the Bible. So now man has to face God. So what is this enjoyment that was between jinns or the Satan and his descendants and human beings. What is this enjoyment? Is that they emblemish the world for them. They deceive them. They make everything beautiful for them. Things that are abominable are made beautiful. This is the work of the Satan, the work of the devil. You can imagine Gates, man marrying a man this is the work of the devil. If you look at it even scientifically, scientifically, how can a man marry a man? How can man go to a man in places where it is not constructed, even biologically, for sexual desire? He will end up destroying him, destroying the sphincter. So there will be continents of feces, the risk of diseases, viruses, herpes, AIDS, colon cancer, rectal cancer, because they are doing things which is not designed for it. But yet the devil seduce them to think it's good to the extent they are so powerful in the world. In nations like America or England, you cannot speak about gay despite the fact that the Bible spoke about it against it. Lesbians, the same thing. What will a woman enjoy from a woman? What the shaitan will decorate for them their evil deeds. Alcohol, Alcohol, what benefit does it have? It destroys your liver, it destroys your heart, it predisposes you to accidents. How many people die from accident from alcohol? They said alcohol is the most dangerous drug on earth. From the people it kills. And yet we still continue to produce alcohol, breweries, and still people continue to drink it. Why? Because the devil is working on them. And on the day of judgment, they will confess to God, yes, the devil has deceived us and we drank alcohol. The devil has deceived us and we are gay. The devil has deceived us and we are lesbians. All the things they call the good things of life is the suggestion of the devil. And this is what the confession is. So this closes the chapter. Actually, the Satan and his tribe and his followers, what they do is they decorate for human beings ways which are not good and they see it good. Decoration is not punishment, they don't fight. And for those who obey Allah, the Satan has no power over them at all. He cannot seduce them because they have the Spirit of God, they see the truth and they cannot be destroyed. But for those who follow them, then they do correct for them their bad deeds and they enjoy themselves here, but on the day of judgment, hellfire will be their abode. We pray to Allah to guide us to the straight path. So Allah show us the walk of the devil so that we protect ourselves and the generations to come. May Allah show us light straight path to the hereafter, so that when we meet him on that day, we have nothing, nothing to do with the Satan, to do with the jinn. Because they did not deceive us. May Allah protect us all. So, <coughs> Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah ya kawo mu yau sha biyu 1437 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke daidai da wato sha bakwai ga watan June shekara 2016 to kafin mu karanta ta yau ta jiya ɗin nan ya Allah yake wa yawma yahshurun jami'a lokacin da Allah zai tara su gaba ɗaya duka mala'iku da mutane da aljannu sai Allah ya ce musu ya ma'asharan jinni qad tasabtu min al-ins ku jama'ar aljannu kun yawaita daga mutane wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana sabbaha ba'dana li ba'd wa ya ubangiji sashen mu ya ji daɗin sashe nan mutane za su ce ya ubangiji wannan sashen aljannun nan da ake kira cikin duniyar mu kuma wa balagna ajalan nabi ajalan sana mun kai ajalin da kiyaye ta yanke mu shine ranar tashi nan ربنا استطاع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا لن نظام قياكي duk abin da aka yi magana a mawqif ranar tashin kiyama huwa ala haqiqa abin haqiqa da abin ya faru haka zai faru ba maganar majaz majal ana magana ne a duniya amma duk abin da yake da hali yau ma yaqturuhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati iyyakum kanu ya'budun haqiqa Allah zai tsayar da mala'iku ya tambaye su kun ku da mutane ku kawo mala'iku za tambaye su suna bukatar kiyama ne babu maganan majal Allah ta malam to you ah, submission submission to God Allah and having faith in all the prophets the last is Muhammad sallallahu alaihi wasallam so uh, we want you to recite, the two of you, follow after me by saying أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله So you are giving testimony there is no deity worthy of worship except Allah This is the meaning. So you are Muslims now. Uh, what's your name? I'm Michael. Michael. Before. Before. So now what's your name? What's name? Muhammad. Mikael. Oh, okay. Michael is Mikael. It's Michael is Mikael. Do you, do you want to, or you want another name completely? Muhammad. Muhammad. Okay. and you, and you? Samuel. Samuel. So which name you want? Abdul Latif. Sorry, thank you. So uh, let them give them uh, gifts for you from Muslim brothers to assist you. And we have a committee we will sit down with you and see your needs. So, thank you very much. Um, ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا shi ne shaɗan yana ciki sai mutanen nan da aljannu suka rudar a duniya suka canja su wayannan mutanen za su ce wa Allah lalle sashen mu ya ji daɗi da sashen wayannan aljannu wannan confession ne dan akwai yadda za su yi abu nan kuma eh, denial amma da ƙarshe za su yi wato ikirarin cewa lalle mun ji daɗin juna da juna wato tsakanin aljani da ɗan adam jin daɗi ne shi yasa an tashi gama da ranar ba ƙarya ce daɗi muka ji to menene daɗi ne abu ne fa za ka gani suna ƙawata musu abun da yake hankali ma bai ɗauka amma shaitan ya zo ya ƙawata shi ya zama kuma abu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce huffatin nar bil shahawat wa huffatil janna bil makarih wuta an zage ta da shahawa duk abin sha'awa amma aljanna kuma makare me yake ba abubuwan sha'awa wuta ce ne kamar yanzu yan luwa in ka tambayi likita zai ce kai a cire ma addini kawai ai wannan barna ce a duniya domin allah ya wurin kashi daban wanda yake in mutum ya yarda namiji na zuwa mishi zai halaka shi ya zama kashi na zuba a cikin shi ko yaushe sai ya sa da ya to wani daɗi ya ji a duniya to haka duka shan giya haka duka alfasha duka ba daɗi a ciki amma shaidan da aljannu suka kawata ma mutane sai mutane suka bi su wato alaƙar namiji da mutum da aljami, alaƙan yana cutar da shi yana kau da shi daga hanyar Allah shi ne alaƙar haka take to ina aka samu kuma aljannuna ta mutane in a gaban Allah za su ji daɗi muka ji sai na suka samu kuma suna azabta mutane wato abun yana da silsila a littafin da ake kira taura ba maganan cewa aljanu sun shiga mutane suna azabta su babu shi yahudawa ba sa wannan abu abinda kirista ke yi mutu ya zo yana magana yana sumbatu yana farfadiya ana ce mai ana sa mai cross yana wai abin nan yahuda ba sa yi domin ba su gaje shi ba su gan shi ba daga addininsu amma in ka zo bible kafin mu zo qur'ani in ka zo bible shi kuma duk mu'jizar da Jesus alaihi salam ko Isa alaihi salam yayi babu kamar fitar da aljannu babu kamar fitar da aljannu. in multitudes wato da yawa yake fitarwa saboda ka bible ya cika yana fitar da aljannu amma ne bible din nan yace lokacin da isa ya fitar da wannan aljani wurin wani mutum bai ji bai gani ya warkar da shi da ya fitar mai da aljani sai bible din yace ba a taba ganin irin wannan a kasan isra'il ba ba a taba gani ba wato isa alayhi salam sai fara yi sai fara fitar da aljani yahudawa ba su samu matsalar aljani ba kakaf isa ya fara a cikin bible to a ce ya fitar da aljani mutum ya warke ya fitar da aljani mutum ya warke me ya nuna kenan ashe aljannu ke sabbaba me cututtuka saboda haka da ya zo wa yubri'ul akmaha wal abrasa bi idnillah sai su kuma suke cewa a'a wannan warkarwar cire aljanu yake su suna warkewa to qur'ani da ya zo ya gaya mana mu'ajizozin da isa ya yi wa anni akhluqu min من الطين كهات الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرم الأكمى والأبرص بإذن الله وأنبئهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم إن في ذلك لآية حدثوا عشر آية abubuwan da isa ya yi amma ƙur'ani bai ce isa na fitar da aljannu ba shin akwai wata hikima da wata aya cikin wannan me hikima domin ɗan adam zai zo wayo ya yi basira ya yi ilimi ya yanka ɗan adam ya komai kuma zai san cewa cututtukan nan da kuke gani dukkan cututtukan nan suna da sababi to in qur'ani da yana kwaikwayon bible ne da zai ɗauko shi ma a nan wurin da ake faɗan abubuwan da isa alayhi salam yake yi da za a ɗauko shi ma cewa yana cire aljannu amma sai qur'ani ya shiru qur'ani ya nuna ba wata alaka tsakanin isa alayhi salam da aljannu so wannan ya nuna alaƙa aljanni da ɗan adam shine na karkatar da shi daga addini ƙawata mishi rayuwa to yanzu in an ɗauki hankalinmu game da aljannu an tsoratar da mu cewa azabta mutane suke yi in an tsoratar da al'umma mata yara aka tsoratar da su cewa aljannu suna cutar da ku sai mu mance da ainihin abin da aljannun suke yi domin masu irin ciwon nan na aljannu masu ciwon aljannu ɗan kaɗan ne a cikin al'umma ba su ɗaya cikin ɗari ba ɗaya cikin ɗari alhali mutanen da aljannu ke ruɗawa ruɗawa wanda za su kai su jahannama ɗaya ne cikin ɗari kawai zai tsira kun abin da nake nufi abin da aljannin yake yi haƙiƙan qad istaghfartu min al-ins Allah da kanshi zai ce kun yawaita mutane kun ruɗa mutane kun jawo su jahannama sai mutanen su ce eh mun ji daɗin juna ne ashe jin daɗin juna da aljannu shi ke kai mutum ne wuta to kai mai wa'azi maimakon ka nuna ma mutane yadda aljannu ke cutan mutane na gaske suke kawata musu barna abin da ya dame ka a aljannu na shiga jikinka ya zai shiga jikinka ya azabta ka ya yi kaza ya manci abin da ainihin to ko da aljannu ya shiga jikin mutum ya azabta shi "Mai aljannu yake so ya samu shi aljannu ya shiga jikin mutum ya azabta mutumin kuma wai bai fita sai an kira Allah aljani ne zai maka abin da zaka koma ma Allah a'a ya ya fi ka wayo a wannan ba zai maka abin da zaka koma ma Allah ba yana maka abin da zaka bar Allah ku da shi ku haɗu a ina wutar jahannama saboda haka koda yana da ƙarfin ya azabta ka ko da yana da karfin ya azabta ka ba zai yi ba domin me kan azabta shi kuma zai je zo yana kiran Allah yana karanta Qur'ani sannan kuma me ya dawo ma Allah ni na hasara ba zai yi ba shi sa ba su da wani karfi akan ku wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ba wani karfi da suke da shi akan dan adam haka nafi ma kana li alaikum min sultanin ba wani karfi da nake da shi a kan ku saboda ka ba tsoratar da mutane aljannu wai tsoron azaba na jiki a'a a tsoratar da mutane yanda aljannu ke kawata ma mutane karya su durmiyar da su su saba ma Allah shi yasa kowane mutum yana da ƙare kowa yana da aljanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowa na da aljani Aisha radiyallahu anha tace a ah, har kai ma yace hanni sai dai Allah ya taimake ni shi na waya musulunta saboda haka bai umurni na da bai unna da wani abu sai me to kai naka ya musulunta ka musulunta da shi to kullum suke maka wasu wasa Allah zai yi wisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas su sa ka kai ta barna to sai mu mance da wannan sai mu ba su karfin da ba su ba su da shi shi yasa lokacin da Allah zai kira mala'iku a ha'ula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna bihim mu'minun mala'iku za su ce subhanak anta waliyuna min dunihim domin in Allah ce malaiku ku ne kuke mutane ke bauta su sai ne waliyun mu ba ruwan mu aljannu suke bautawa aktaruhum bihim mu'minun mafi yawan mutane sun imani da aljannu ba imanin wujudi ba akwai su akwai imanin me aljannu yana da karfi bai da wani karfi kira kawai suke yi za ka iya ƙi aljani ya ce kai ka sha giya za ka iya kin shan giya za ka iya kin luwas za ka iya kin iskanci za ka iya kin sata duk za ka iya da ƙarfi a kanka saboda haka ba ka da uzuri a gaban Allah ran tashin kiyama so mu nuna ma mutane abin da shedannu suke yi sun batar da mutane sun yawaita mutane kamar yadda Allah ya nuna ba wai cutar da ɗan adam suke ba daɗi suke ji da juna su kuma cututtukan da ake cewa jifan aljani ko shan inna ko wasu abubuwa suna da nasu sabari wanda yake zuɗan adam ya kai ya gane ya warke daga wayansu wanda aka sani kuma ana kan warkewa daga wayan da har yanzu ba a sani ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk magani yana da nashi ne su cuta tana da nata magani kuma shine mu'jizan qur'ani da yana akwai koyon ahlul kitab ne da ya zo da wannan magana kai ko da Allah ya ce ma wa iz sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di wa Musa ba su ce min ba'di wa Isa ba Qur'ani ya nisantar da Isa da wa da aljannu ba su ji ma injil ba balle yau ka zo ka ce eh isa yana amfani ko yana abubuwan mu'amala da aljannu qur'ani ya nisantar da isa daga aljannu bible kuma bi shi ne imam da shi domin za mu zo mu gane cututtuka ga abubuwan da suke faruwa yaro ne yana da ciwon schizophrenia yana jin maganganu yana jin abubuwa ciwon kwakwalwa ne to duk da haka musulunci ya yarda a yi ruqya amma ya zama da littafin Allah da kalmomi masu tsayiba masu kyau domin amfanin da Allah da ya jikinmu ya sani jikin kaɗan adam Allah da ya shi ya sani wani lokaci magana mai daɗi za ta iya warkar da kai daga ciwo wata kuma magana muguwan magana za ta iya sa maka ciwo da ka kasa ma bacci magana ce fa ta rikita ka to ana kiran wannan psychosomatic disease cututtukan da suka haɗu da hankalin mutum da jikin shi wayannan cututtukan ba abin da ke warkar da su sai abin da mutum ya yarda da shi in nasara ne kun ga ya yarda da cross dan sa mai cross sai ji sauki sai ji sanyi musulmi mai yarda da shi to da an karanta mai qur'ani sai ji me sauki to tunda har akai wannan Allah ba zai haranta muna mu ji daɗi da qur'anin mu ba kun fahimta ka amma wa yake warkarwa wa idza maridtu fa huwa yashfin Allah ke warkarwa shi yasa kuma ba an yadda ne a yi ja'iz amma ba a son ya zama mutu ya dogara kan shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sab'una alf min ummati yadkhuluna aljanna bighairi hisab sai sahabbai suka tambaye baye wayannan cikin su yace su ne eh, la yatatayyarun wa la yastarqun ala rabbihim yatawakkalun mutanen da ba su tatayyur tatayyur shine ba su da shu'umci ka fito an ga wani abu sai ce koma canfi ba su da canfi wa ala rabbihim yatawakkalun ba la yasarqun ba su neman malam wani amin tofi ba sa nema me suke yi akan Allah suke dogara shine a'la daraja na imani ko mai same ka ka dogara kan me Allah baka neman wani ya maka sai dai kai kai wa kanka ka karanta qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da mu'awwizatai yake cewa sahabbai an saukan mun da surori ido bai taɓa ganin su ba domin maganin da suke yi kuma Aisha ta ce yakan yi addu'a iri-iri amma da aka saukar da kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas ya bar dukkan addu'o'i ya koma kansu wato su ne sun goge dukkan addu'o'i domin duk wanda ya lazunce su ba abin da zai shafe shi na aljani da me da shaidan na mutum magani kenan ayoyi biyu na suratul baqara amana rasulullahi wa anzala ilayhi min rabbihi wal mu'minun shi annabi ya faɗi falalata sahihin gantacce ayatul kursi wanda ya karanta Allah ya mai himaya Allah ya mai allurar rigakafi wadda ta fi ta polio to me yasa me yasa zaka yi ma wani istirqai ka koya ma mutum kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas in kun ga yana da irin wa'annan cututtuka na damuwa wuya ne na damuwa ya lazince su shikenan maganin kuma ya tawakkali akan wa Allah shi za ku koya mishi shine maganin cutar shi in kuma cutar shi ciwo ne domin akwai cututtukan da ke sa sun batu typhoid psychosis mutum yana ciwon typhoid shi typhoid din yana sa wata 'yar hauka typhoid kuma yana ke jijiyoyin jijiyan eh, hanji in yi tsanani to psychosis din nan da yake sa wani zazzabin typhoid yake yi maimakon a kai shi asibiti a kawo mai magani a bashi sai a kai shi a ta mai tofi ana bashi ruwan tawada yana ta sha sai aljanu sun dame shi eh da basiri yana sa shi ma ciwon basir kai zazzabi kan shi yana sa sun batu ashe ku yinka duba kuna zuwa kuna kai mutanen ku asibiti yana da muhimmanci ku ji wannan yana da muhimmanci domin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ne magani yana da ko ne cuta tana da nata magani domin da yawa ana cutar mutane ba a hana ka addu'a ba ka koyi addu'an ka yi wa kanka ita ce aula in kuma ba ka iya yi lalle lalle ba komai in wani ya maka amma ba shine aula ba ba shi ake so ba amma ya kasance da qur'ani da kuma magana ba magana mai kyau ba maganan aljannu ba maganan ko bokaye ba kuma aki a cikin kawo kyan kuya ko ta kaza ko wani abu to haka za ku tsare wato haka za ku tsare ku eh. me samun kuɗi da aljannu samun kuɗi da aljannu eh. to aljani ba abin da zai iya maka ba da aljani zai iya ma mutum annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana yana sallah sai aljani ya gitta yana so ya bata mishi sallah sai ya kama shi da ya kama shi sai daure shi a irin wannan sariya na masallaci sai ya tuna addu'ar dan uwan shi Suleiman rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di domin Allah ya saharawa annabi Suleiman shi kadai aljannu yace sai na sake shi khasi'an kaskatacce a nan manzo Allah ce fa amkanani Allahu alaihi sai Allah ya dora karfi na akan shi na kama shi amma da ya tuna annabi Suleiman shine ya addu'an Allah ya bashi mulkin da bai ba kowa ba a cikin wannan mulkin shine sarrafa aljannu yi da aljannun da yake so duk wanda ya zo ya ce maka yana da ruhanai yana wasu abubuwa wannan babban babban makaryaci ne ba wanda Allah sahara wa ruhanai aljannu sai wa sa annabi Sulaiman shi kadai to ba sahara ma aljannu ba idan ya yaba kwana abu zai iya kare ba abin da zai yi in kaga wani abu yayi to istidraji ne istidraji domin Allah na istidraji amma ba su da wani karfi annabi Suleiman ne kadai Allah ya ba wannan abun nan bari mu baka misali za mu karanta aya cewa Allah ya aika manzanni zuwa ga mutane da aljannu amma na aljannun sai sun ji risala daga na annabi wa sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran su suke zuwa wurin mutane amma babu aljani annabi sai dai su ji risalan musulmi to in akwai musulmai a cikin su to amma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in an ce ma musulmi su fita wa jahidu fi sabilillah ku jihadi fi me fi sabilillah wannan khitab ne ga wanda zai iya ba yara mata a ciki ko akwai da yara da mata akwai to a cikin khitamin nan akwai aljannu eh babu su dan me dan ba za su iya ba aljani bai iya sarrafa madda a Suleiman kadiyya ce daban Allah ya bashi mulki iska tana ɗaukan abubuwa iska ba ta yi hudu hudu yana magana hudu hudu bai magana Allah ya bashi wannan mulki Suleiman shi kadai to da aljani na wani abu da yakin badar rabi mutanenmu rabi kuma aljanu suna da nasu aljannun ko da mutanen to ba sa yi ghayr mukhatabun ba ma a kira su jihadi ba ba ma haka ba to zakka wa atu zakka ku ba da zakka da aljannu sun mallaki kuɗi da dole su kawo zakka su kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko su kawo abubakar a raba ma mutane jama'a zakka ko ka ji wani aljannu ya kawo zakkar shi domin ba su da madda ba su iya sarrafa madda ruhanai ne rayuwarsu kuma ruhaniya saboda ka duk wanda ya ce ya dare ka yana da aljannu za su yi mai wani abu makaryaci ne aisha ta sha fama da irin wayannan wani suka fara cewa ai Allah annabi ya ga Allah annabi ya ga Allah take to duk wanda ya ce duk wanda ya ce manzon Allah amma ita da yake mijinta ne kace man za'ama anna muhammadan mijinta ne to zaka halaka kira sunan mijinta ya ga Allah to yayi wa Allah babba ƙarya dan me la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir wata aya kawai da ka ji ta zaka iya kore ko menene ma ba sai ka ji sanadin ta ba wanda yace an ga Allah maƙaryaci ne ash-shafi'i innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shafi'i yace duk wanda yace ya ga aljani makaryaci ne ba karban shaidar shi innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu kuna suna ganin ku da haihu kai da ba ku ganin su shi yasa ko kai x-ray ko kai ultrasound ba za ka ga aljani ba ba ganin su amma Allah zai ce wala tatabi khutuwatu shaytan innahu lakum aduun mubin ko ba haka ba kamar za a ga kawun shi ba a nan majaz ne alal majaz ba ala haqiqa bane amma wancan ala hakika eh eh to da ibn abbas da aisha da aisha kuma ta amfani da hadisi yana za ka baiwaya wanda ya ce annabi ya ga Allah to ya yi wa Allah babbar karya hanya da mutum ya ruqiya ga kansu in kai ma wani shi ne istirka hmm. eh, eh. cewa me a'a wannan wai speaking in tongues suke kiran shi mutum na magana da wani yare daban can ko ko a ce ana magana da aljani to shi speaking in tongues kirista ne suka zo da shi cewa in sun haɗu suna karanta injil ruhul qudus zai zai sauka me alamun ya sauka mutane za su fara maganganu da yare iri iri kawai wanda kamar mutum ne haka ba hausa mai yaren china <laughs> to shi ma yanzu dai da ilimi ya zo da ilimi ya zo za gane dishir mai gulagwanci kawai ke baya faɗin komai amma in kana yi sai dan ni ban san Chinese ba zan ce kana Chinese ne na ɗaya kenan na biyu shine wayanda aka zo ana musu magani na ciwon aljani sukan canja magana kamar mace ka ji tana magana kamar wani sautin ƙato ko ko eh, ƙato yana jariri wasu irin wayannan abubuwa to wayannan ba wayan jini ne ke magana ba shi marar lafiyan ne schizophrenic shi ne yake canja muryar shi ya yi wayannan magana kuma yana nan da hankalin shi amma yana jin daɗin abin da kuke mishi kun fahimta kuma gobe zai dawo ko jini zai dawo wayannan maganin su akwai shi schizophrenic ne shi yasa in na kirista ne in an kai mai cross yanda kuma na musulmi an kai mai ne qur'ani yanda buda in an kawo mishi tazwahar su ya danganta daga wani yare kake daga abin da kai imani da shi cuta ce ta dan adam amma qur'ani shi sa na tsaya kan ayan nan ربنا استمتع بعدنا ببعد وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا daɗin juna muka ji ba wai wannan ya azabta wannan ba kuma shi zai kai mu ga wannan aya ta biyu me Allah ya ce wa kadhalika ay kama matta'na usat al wal jinni ba'dhum bi ba'd nuwalli min al-wilayati bi ma'na al-imara eh, ay nu'mir wa nusallit ba'd al-zalimin ba'dan ay al-ba'd kama kanu yaktubuna min al-ma'asi wa haka nan dai kama matta'na usatul kaman yanda muke jin daɗin mutane masu barna tare da aljannunsu ba'dhum bi ba'd sashen su da sace haka nan muke jibintar da azzalimai sashen su da sashe nan walaya min eh, ayatin walli min alwaya bi ma'ana al'imara, wato haka Allah ke dora azzalimai kan azzalimai wato sai Allah ya dora azzalimi kan azzalimi akwai wani babban malami yake cewa akwai wani hadisi da ake yawo da shi ko da yake bai inganta ba a amalukum imanukum wato aikin ku shine ma'aika wato shugabannin ku Allah na sama mutane shugabannin su yanda suke malamin ne ya yi ya shekara 30 yana nema ayar da ta dace da wannan abun bai samu ba sai ce sai da Allah ya zo ya dora mishi fahimtar wannan kazalika ni wali ba'da zalimin wannan aya ya gane wato azzalimai sai Allah ya dora azzalimai a kansu amma mai daɗi suke jin juna shi yasa mutane in kuna son shugabanni na gari ko in ne za ku fara ne canjawa wallahi in kun canja yanzu na Allah zai canja in kun canja yanda kuke haka Allah ke dora muku to muna canja salo ne muna saba ma Allah muna wannan in sabo muke sai Allah ya kawo mana mai sabo in handama muke sai Allah ya kawo mana mai handama in kaza muke sai Allah ya kawo mana mai kaza da kuka wahala sai kuna neman ne a canji iri-iri ne wani irin canji kuke nema eh sauki amma wani irin sauki sauki irin na afuwa da rahama ko intiƙami da matsi mugaye fi sabilillahi eh yanda kuke haka kuke haka za a sa muku saboda haka irhamu man fil ardi yarhamukum man fil sama ku sa tausayi a zukatanku ku sa rahma a zukatanku ku sa afuwa a zukatanku sai Allah ya muku afuwa sai Allah ya muku rahma sai Allah ya kuma ya gafarta muku naku zunubai amma in ka damu da zunubin wani to kai ma Allah zai fito da kai da ka, akwai in za a yi hisabi wanda zai tsira annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Aisha ba wanda zai shiga aljanna da aikin shi yace har kai har ni sai dai in Allah zai lullube ni da rahama shi domin dukanmu dukanmu ba istisna'i ana ga ta malam ga mai musulunta na miji wani yayi kake ji kana jin turanci to islam means submission to allah all the prophets the life of muhammad sallallahu alaihi wasallam so we want you to recite after us قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله You have to testifying there is no God except Allah and Muhammad is his messenger. Uh, what is your name? Emmanuel. Of what which uh, Islamic name you want? Ibrahim. Okay, very good name. Uh, we'll, we'll give you... Uh, okay, that about Okay. They will, assist you. Mm. Then we have a committee here to listen to your comments and tell you what to do. Like you sit back, the prayer and everything. Thank you. So, وكذلك نولي وكذلك نولي بعض الظالمين بعدا بما ya يكسبون wato haka nan dai Allah ke jibintar da wani sashi akan sashi yanda mutane suke haka Allah ke musu in kuna son canji ku canja kanka in kana son mai gaskiya ka sa gaskiya a zuciyarka in kana son mai tausayi ka sa tausayi a zuciyarka in kana son duk mai kake so ka sa a zuciyarka shi za ka samu washe kun ga dole sai mun dawa Allah in mun dawa Allah da gaske sai Allah ya ba mu shugabanni masu son addini wanda za su ga yadda addinin Allah domin wallahi duk duniyar nan da muka gyara ku sani fa ko ko bushara in dai bushara ne duk maganar kuɗi da kuke gani za a zo kowa ya wadata kowa zai samu kuɗin da yake so Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wasu ƙasashe sun samu in ka je irin su Dubai ka je irin su Kuwait yaro na ciki ma da an samu albashi kuɗin nan in dai shine matsalar ku kada ku damu kowa zai samu kuɗi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me imani abin da zai dame shi shine wa zai karɓi zakashi saboda haka kuɗi na zuwa dukiya na zuwa kowa zai wadatu in mata kake so za a zo mutum ɗaya mata hamsin cikin hamsin za ka zaɓi hudu kaji wani a kada ka yi fata a ga wannan lokaci domin in ka cire hudun nan na halal wa'yan canfa mai suke yi a tsakiyar hanya mace kawai za ta buɗe ta fara zani shi na halal kowa ma ya hau a lokacin ba a maganan Allah amma ga dukiya an same ta shi yasa muke kiran hankalinku abin da ya kamata mu tsare mu dame mu shine addinin mu mu tsare wannan addini in kun ga kamar irin na damu ina irin wannan project ina nuna ma mutane ina kokarin jawo hankalin malamai domin addinin nan ana rusa shi ana rusa shi yanzu da addini ne fa da addini ake rusa shi me ce kawo ɗauke ilimi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karshen zamani ba wai za a dauki qur'ani bane a yana nan har tashin kiyama amma ma'anar fa fahimtar shi to fahimtar qur'anin nan da aka saukar ita ce fahimtar mutanen na karni na daya na biyu na uku shine musulunci duk wani abu ba shi duk wani abu da yazo ba musulunci bane shi yasa nake kara maimaita muku da yawa akan mutane suka mun fatawa fatawa fatawa ne mai sauki da sun dauki risala ko al-akhdari ko ashmawi da wannan matsalar ta ta gauce suna jin malamai na fatawa wannan ya fatawa can wannan ya fatawa nan wannan ya fatawa nan yanzu ba kai ba malami ka ce malam me aka ce masalan a risala ina haila shi kenan ya gaya miki kin ga kin huta da ra'ayin shi to in muna haka muna tambayar me salaf suka ce mai salaf suka ce ka huta da bacewa ba mai iya batar da kai a duniyan nan in dai kullun tambayan ka mai salaf suka ce muna rikici matsalan su sun ce a sa kyalle in za mu yi zikiri wasu sun ce ka a sa kyalle me ku ba faɗa a zauna mai salaf suka ce ana faɗa wasu a yi maulidi ko ka yi maulidi ku bar faɗa ku sauki mai salaf suka ce game da maulidi wani sun zo da ganga a yi bandiri wani sun ce a'a ku kwantar da hankalinku mai salaf suka ce game da me bandiri da ba a warke ba in ana son gaskiya yaro ya zo maka da abu dawud a hamata da wani hadisi da ya haddace shi da daddare ya zo yana so ya ruɗa ku to kai hadisin nan naka me salaf suka ce game da shi ya warware ba ashe bin salaf shine maganin bacewa a wannan addini kuma shi kadai zai iya hada mu ka zo wani yana zagin Aisha yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ta wannan to me salaf suka ce ba salaf din da ya zagi wannan sahabi sun yi rikici sun yi fada amma dukkan su sun ce ku musu uzuri ba yana cikin risala ba ka neman musu ne makharaj shine maganar salaf ka kama bakin ka kai shiru game da salaf shine suka ce ba ruwanka tilka ummatun qad khalat ha ma kasabtu alaikum ma kasabtum to wannan mai salaf suka ce shine salafiyan gaske ba ka dauko ayar qur'ani ko hadisi ba kana fassarawa to in mun bi salaf za mu tsira kaka daga dukkan rikici da abu saboda haka a wannan ƙasa ilimin da ya wanzu me yasa muke assafa a dawo da ilimin shine zai an huta da rikici in malami a Kano yayi ma mace fatawa game da haila to shine malami Amina zai yi shine malami a Maiduguri zai yi za a samu rudani ba za a samu rudani ba to amma an ce kowa a bashi da ijtihadin shi kowa imam malik ne kowa imam bukhari ne kowa waye ne sibawai ne to ya za mu kare sai mu yi ta faɗa akan abin da bai kai ya karata ta karya ba saboda haka darasin da muka samu yau yana da mahimmanci game da rayuwarmu cewa aljannu suna ma ɗan adam barna a wurin ubangiji ranar tashin kiyama aljannu na barna amma barnar da suke yi suna kawata ma mutane barna haramun su mai da shi halal kuma ya durmiyar da su zuwa jahannama shine matsalar aljani amma aljani da jikin mutum da cutar da mutum wannan ba fanne shi bane Allah yake cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah Allah ya tsare ɗan adam musulmin da kafirin ya yi shi fa kama su ya gyara shi ba abin da zai cutar da shi in ka gan shi da wani cuta na kwakwalwa to kai shi na asibiti kuma ku laƙana miki karatu ya yi karatu kuma ya imani ya yi imani da cewa ƙur'anin da Allah ya saukar ya fi duk wani shekani saboda haka in annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce mutum da ya karanta kula a'udhu bi rabbil falaq kula a'udhu bi rabbin nas sun ishe shi sun ishe shi fa baka yadda da maganar manzo ba to ya annabi ya ce sun ishe ka amma duk da haka kai kana bi wani aljannin yana can ya liƙe to muna kira ku bi tsoron aljannin إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ku ji tsoron aljani inda zai karkatar da kai ka kin shari'a Allah nan ne za ku tsoratar da mutane domin ran tashin kiyama mafi yawan mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce adam Allah zai fitar da shi ya ce ka ɗauki ba'san na mutanen da za a tura wuta sai tambayi Allah nawa zan ɗiba sai Allah ya ce cikin dubu mutum dubu ka ɗauki ɗaya kawai amma ɗari tara da tis'in da tara duka ɗan wuta ne da aka yi haka sahabbai suka ji tsoro to waye a cikin wannan ɗayan nan waye a cikin ɗayan nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata al'umma sunanta ya ajuju wa majuju to in an ɗauki ɗari an ɗauki tis'in da tara a cikin su ɗaya daga cikin ku shi yasa kenan yan aljanna aka ce kamar baƙar saniya ce da ɗan farin gashi ko ko farar saniya da ɗan baƙin gashi suna aljanna mafiya mutane yan ina ne to waye ruɗa su aljannu to duk barnan nan da aljannu suke yi sai mu kauda ido sai mu je ba aljani karfi kuma ba aljani karfi imani da shi ne ba shi karfi imani da shi ne kuma yana durmiyar da mutane jahannama domin ka kwace karfin daga Allah ka bawa aljani ko ya kawo maka kuɗi ko ya warkar da kai ko ma menene bal kanu ya'buduna aljinna aktsaruhum bihim mu'minun aljani suke bautawa mafi yawan su sun imani da aljanni imanin ba wai akwai ba kowa imani akwai aljani amma imanin aljani na taimakawa alhamdulillah Thank ah, you.

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك ال محمد إننا من من رحمة إنك أنت الوهاب آمين عزيز الحكيم آمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا آمين وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا آمين وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا آمين واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير آمين واجعل الموت راحة لنا من كل شر آمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا خير يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين